Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane goma a wani hadarin tankar man fetur a mahadar hanyar Bauchi da ke cikin garin Jos. A wata sanarwa da ya aike wa manema labarai kakakin rundunar DSP Alfred Alabo ya ce gawarwakin mutane goma da suka kone kurmus na ajiye a mutuware a asibitin kwararru na jihar Plateau. Sanarwar ta ce motoci uku da keke napep biyu ne wutar ta kona. Wasu da suka ga yadda haɗarin ya auku sun mun bayani. sunana yahaya muhammadu garba mai anguwan zinariya b wato abin da ya faru a gurin shine ciki ina tsaya gurin da akwai magirbi a hannuna kawai sai naga tanka ta zo wucewa da ta zo wucewa kawai sai na ji ku hakan nan kawai sai ta hwadi tana hwaduwa din nan kawai sai wuta ya tashi a gurin sai kuma wasu motoci na suna ta ci da wuta haka da kuma rumfuna da suka kama wannan gurin. Suna na Aminu Lawan. To hatsari dai ya faru sakamakon moto ya gangaro. Da moto ya gangaro ba burki ya gade ya gangara ya kashe mutane sai ya yanka kwana zai hanyar bauchi sai tankin ya fita kan motar sai ya kwaci. To kan motar bai kone ba amma mutane sun mutu dan ba za a iya faɗan adadin mutanen da suka suka mutu ba. Bayan aukuwar haɗarin ne matasa suka farma jami'an da suka zo don yin agaji, inda bayanai ke cewa sun fatattaki jami'an hukumar kiyaye haɗura da 'yan kwana-kwana bisa cewa ba su kawo agaji kan lokaci ba. Alhaji Danjuma Khalid jami'in ƙungiyar jama'atu Nasiril Islam ne a jihar Filato ya ja kunnen matasa kan su rika kai zuciya nesa don ba hukumomi sukunin gudanar da aikinsu lokacin da ake neman taimako na gaggawa. Mun kwashi gawa sofa da mun kai guda goma Filato Hospital. to bayan wannan goman ba a ƙara samun waɗansu ba eh to yanzu bin kawo hayab don an ce a ƙasan tanki yanzu akwai wadansu a ƙasa tanki akwai ragowa mai a ciki so mun kawo hayab ta daga ta aka ce ba zai yi ba ku bari sai zuwa an jima da dare in gari ya sanyi za a zo da injin a kwashe ragowar man ka ba daga wannan tankin to sai daga tankin ne za mu gane cewar ragowar gawan da ke ƙasan wannan motar da aka danne ko akwai gawa ko babu wallahu alam kana ga kaman wani mataki za a dauka don a kawo karshen wannan wannan gurin ma yadda an bar jama'a kullum tara titi da shaguna da kaiwa da komawa wannan ba daidai bane as if gwamnati bata ma damu da rayuwar mutane ba wannan kuma guri ya kamata a ce a yi dualization na hanyar na a yi over dualization na ko da ba a kai bauchi ba ko da bakin babale zai hmm. taimaka kuma ina kira ga yan uwa al'umma da ita waƙiya idan ta zo nutsuwa ake yi a dogara ga Allah baya sabis salo taimako an kore ta road safety an an doki motar su wane ne an doki wanda ba ne yawa a Najeriya ba shi ma jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema a shiyar arewa ta tsakiya Nuruddin Musa ya buƙaci gwamnati da ta dakatar da tankokin dakon mai daga ratsa cikin garin Jos lokacin da jama'a ke zirga-zirga. Wani zaki ga ya ɗau mota tare da tana da matsaloli sai ce zai lallaba zuwa wuri kaza. Bayan haka nan kuma sai kiga wasu suna ma gudu na wuce iyaka. Lallai manyan motocin ya kamata ya zamana akwai bypass da suke bi in kuma hakan bai yiwu ba to gaskiya ya kamata ya zama na akwai inda za su rika tsayewa sai dare ya yi kafin su keta cikin garuruwa Ana yawan samun haɗuran manyan motoci a cikin garin Jos, musamman saboda hawa da gangara da garin ke da shi, yanayi da al'ummar garin ke fatar gwamnati za ta samar musu da mafita. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.